أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi masu albarka ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai <clears throat> alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau rana ta sha biyu ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1445 wanda ya daidai da 22 ga watan uku na shekarar miladiya 2024 muna nan dai a suratu taha da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta 88 na'am fa jalahu mai ijlan a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى نعم أجيء منكرا تايندا موسى سامري ya zo ya aka narkar da gwalagwalan da suka ɗauko na aro na amana da aka ba wa banu isra'ila lokacin da suka fito ɗin fitan gaggawa fita na emergency domin allah nan take ba wa annabi musa umarni ya ce ka fita da banu isra'ila a daren nan a daren nan maza-maza to sun tarkato komai akwai kaya irin na amana wannan ya bama wannan ajiya an bama wannan aro an bama wannan duka ba su samu daman mai da waɗannan amanoni da kayayyakin aro da aka ba su ajiya zuwa ga masu shi ba yawanci gwalagwalai ne yawanci to sai suka ga ai zunubi ne su riƙe su ba za su iya riƙe waɗannan gwalagwalan ba su yi amfani da su a suna ganin datti ne lodi ne kaya ne dako ne ranar tashin kiyama daga baya sai suka yanke kawai bari su haɗa su su bunka musu wuta kawai shi samiri sai ya amfani da wannan daman ya ce aito ku kawo mana sai ya narkar da su a yi ɗan maraƙi da shi a riƙa bauta masa sai a yafe muku kurakuranku na waɗannan kayan jama'a da kuka ɗauko lodi a wuyanku mu yi ta bauta masa pendin pendin kafin annabi musa ya dawo domin ba za a raba mu da wancan allolinmu ba ya zo ya ce ga allan shi mu bi shi kuma ya zo ya aje mu ya gudu mu ba da allan shi ba ba da allolinmu da da muka saba bautawa ba to yanzu za mu riƙe wannan ɗan maraƙin pending mu riƙa bautata masa kafin ya dawo a sake lale a sake lale ina fata an gane ko fa akhraja lahum ijlan sai ya kera musu ɗan maraƙi jasadan wanda yake jikin ɗan maraƙi cikakke lahu khuwarun yana wa wani irin abin na iska in ta shiga hancin shi da menene da cikin shi domin an yi shi da ramuka ramuka inda zaka ji in iska na shiga wani rami ko kana tafiya a mota kai kasa da glass kaɗan zaka ji iska tana irin wani a bugawa tana fito ma iskar to irin shi ne iska in ta kaɗa sai ya shiga wannan kofofin waɗansu malam suka ce shedan ne duk ya shiga ciki yayi na so a ciki yake ɗan motsa shi haka yake wannan don ya su ƙara yarda su ga kaman yana motsi yana amsa addu'o'insu suka ce haza ilahukum wannan shine allanku a yanzu wa ilahu musa da shi allan annabi musan da ya je ganawa da shi ma in ji musa samir ya musu wannan huduban <clears throat> sun fi ƙarfin annabi harun da annabi musa ya bari ya rika kula da su ya zamanto wakilinsa kafin ya dawo daga ganawa da Allah sun overpowering nashi sun fi karfin shi kawai eh, sun fi karfin shi sun ki yarda da shi Musa Samiri ya ziga su yau ya ziga su gobe ito ina Musa ya da mana kwana talatin ya ce mana kwana talatin ya ce mana ya aje mu a bakar sahara zafi gashi gashi gashi shi ya arce ya kyale mu eh, ina yake Eh, kwana talatin ɗin sun cika yau da ɗaya yau da biyu yau da uku biyar shida bakwai ina ya tafi kawai ya baru a tutan babu to fanasiya shi ya manta shi musa samiri ɗin cewa lallai abin da ya yi ɗin nan wato ya mance da alkawari da ni'iman da allah mai ya musu na tsallakar da su tseratar da su daga makiyinsu da da yake neman ransu zai gama da su ya mance da wannan ni'imar da allah ya masa ya yi butulci ya mance da ni'imomin da allah ya musu ya tsallakar da su ya tseratar da su daga fir'auna mai neman su ruwa a jallo zai kashe su ga irin rantsuwan da fir'auna ya musu a can baya ya ce zai yanke kafafuwansu da hannayensu ta saɓani zai giciye su a jikin bishiyoyin dabino ya tsire su a wajen sannan kuma zai gana musu muguwar azaban da za su ga azaba shi ta fita allansu ma subhanallah amma duk ta haka musa samiri allah ya tsare shi daga wannan bala'in ya mance da wannan ni'imar ya yi butulci aka zo ga kogi kuma teku za su tsallaka bayan da za a yi bayan mutuwa gaba mutuwa Allah ya musu ni'ima ya ce wa annabi Musa ya bigi wannan ruwan kogi ya dare biyu suka tsallake bai haɗe ba a idonsu ya ga fir'auna da ya shiga da jama'arsa ya haɗe ya halakar da su suka mutu duka wa antum tanzurun amma wai within 40 days kawai wai har ya mance da wannan ni'imar Allah da ya yi butulci wa Allah subhanahu ta'ala ya yi rizumin ya koma bauta a ɗan maraƙi fanasiya a fala ya rauna Allah ce wai ni mutanen nan ba su da hankali ne ba su da tunani ba su kallo irin na basira Allah yarji'u ilaihim qawlan wannan ɗan maraƙin da suke bautawa bai taɓa maida musu magana ba su kira shi su roƙe shi su taɓa shi bai taɓa cewa iye ba bai taɓa ce musu na'am ba ba sa gani ne in ji Allah ba sa amfani da common sense hankalin da Allah maɗaukakin sarki ya basu abu a sandare haka ka zo kana kuka wai ya biya maka bukata eh? wala yamliku lahum darran wala naf'an sannan ba zai iya mallaka musu wata cutarwa ba da za su bijire wa gunkin su ƙibauta mai ba zai cutar da su ba ba zai iya azabtar da su ba ba zai kashe su ba wala naf'an yanzu da suka liƙe masa ɗin suke riƙe shi suna bauta mai babu wani amfani da suke samu to me na liƙewa abin da babu amfani in ka riƙe shi sannan in kai watsi da shi babu wata cutarwa da riƙe shi da rashin riƙe shi duk ɗaya ne me amfanin irin wannan ba su da hankali ne su yi tunani in ji Allah ba su ga shi Allah na gasken ya tseratar da su daga fir'auna ya halakar da fir'auna ba ba su ga Allah na gasken ya tsallakar da su daga kogi ya sandarar da kogin taɓon ya bushe suka bi Allah gaske kenan shi wannan da suka riƙe yanzu me ya musu me suke mora a jikin shi hmm? walaƙar ƙala lahum harunu min qablu da can kafin su bauta maraƙin ga irin yadda annabi harun ya yi ta fafatawa da su ya yi ta batilin da su ma kafin wannan bautawa gunkin lokacin da annabi harun ya ji musa samiri yana ziga su kawai wannan fa ba zai dawo ba musa ya tafi fa ya zubar da mu a sahara ya bar mu stranded ba inda za mu shiga ba kaza kaza sai ya fara musu wa'azi yana jawo hankalinsu to da yake jama'a ne masu yawa waɗansu suka yadda da mummunar hutuban da Musa Samiri din nan yake musu kawai suka gamsu cewa eh lallai annabi Musa ya ci amanansu ya jefar da su shi ya ɓace ya je yana jin daɗi ya koma gari su ya bar su stranded a sahara hmm? walaƙar ƙala lahum harunu min qablu kafin wannan bautawa maraƙin ga abinda haruna annabi haruna ya ta faɗa musu ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na innama futintum bihi wallahi wallahi bauta maraƙin nan da za ku yi ku koma bauta gunkin nan wallahi wannan jarabawa ce ta Allah kun ga zaman nan da kuke yi eh da rashin dawon annabi Musa to wata jarabawa ce ta Allah ya jarrabi imaninku eh duk da cewa kwana talatin ya ce zai ya dawo gashi nan ya ɗora mu yi haƙuri na wani ɗan lokaci wataƙila Allah, Allah yana so ya jarrabi imaninku ya ga za ku gode masa bisa abin da ya muku na tsallakar da ku daga tekun nan ya kare ku daga fir'auna ya halakar da fir'auna idan fa Allah yi wa mutum ni'ima to Allah yakan ɗan jarrabe shi ya ga ko zai gode ko ya yi butulci wannan yar jarrabawa ce ku yi haƙuri mu yi haƙuri mu daure annabi Musa nan zai dawo ba zai saba alƙawari ba manzo ne na Allah gashi nan da ya fito da mu duka a ta dalilin shi ne dai muka kubuta daga wannan mugun fir'auna eh, shi ne ya buga mana tekun nan da sanda muka tsallake ta ya za a yi wanda ya muku wannan ya zo ya ci amananku daga baya kada ku jarabtu fa da maganan wannan shaidanin musa samiri din nan kada ku jarabtu daga barin musulunci ku koma shirka daga barin bauta wa allah na gaskiya ku koma bauta wa ɗan maraƙi wa inna kumun rahmanu ku san fa lallai ubangijinku shine arrahmanu wanda ya muku wancan rahama da ya kare ku daga fir'auna rahama ce maƙiyinka da rundunansa gaba ɗaya su taso ba za su halaka ka Allah ya bige su ya musu kwaf ɗaya kana kallo ya halakar da su ubangijin da ya muku wannan fa shine arrahmanu mai rahama nan ɗin ma zai kawo mana rahamarsa a inda muke ɗin ba zai bar mu haka kawai bane saboda haka fattabi'uni ku bi umurnina, ku bi nasihata da nike muku wa ati'u amri ku yi biyayya wa umurnina, duk abin da na umurce ku da shi ku rika biyayya ku zamanto masu sami'ina wa ata'ana kada ku zamanto sami'ina wa asaina dama Yahudawa haka suke haka suka saba mun ji amma mun ki ko mun ji a gabanka amma in mun fita ayyukan mu su nuna ba mu ji ba to kada ku zamanto haka ku zamanto masu bin umarni masu biyayya kuma ƙalu sai suka maida masa martani suna cewa lan baraha alaihi akifina mu ba za mu gushe ba muna nan jikin wannan gunkin muna nan muna bauta masa amma pendin hatta yarji a ilaina musa har lokacin da annabi musa zai dawo amma ba za mu tsaya kawai haka babu wani abu da muke bautawa ba to ai annabi musa ya je ya karɓo dokokin ne ya je ya karɓo shari'ar da eh, wanda za su riƙa bi suna bautawa allah da ita ne annabi muhammad sallallahu ba shekara ashirin da uku ya yi ba ana saukar mai da alkur'ani mm-hmm. eh? sahabai su zo ya muhammad me hukuncin kaza kaza ya faru annabi ya ce ban sani ba ku jira sai an mun wahayi ko ba haka bane annabi sahabai suka mu'amalanci manzon Allah sallallahu ku shekara kwana arba'in kawai har kun kosa kun kosa kun nuna damuwa da makamantansu har kun juya wa Allah baya har kun yi ridda jiya jiya dinna a gama da fir'auna jiya jiya dinna a tsallakar da ku daga teku hatsura manya manya da za su lankwame rayukanku su halaka ku duk Allah ya tsallakar da ku amma cikin kwana arba'in kawai kun kasa haƙuri kun kosa har kun yi butulci kun koma shirka Hmm? ina fata an gane ko qalu lan nabraha alaihi akifina ba za mu gushe ba akifina muna lizimtan shi daga nan aka samo kalman itikafi itikafi shine lizimtan masallaci ba fita su ma suka ce muna nan za mu lizimci wannan gunkin wannan ɗan maraƙin za mu liƙe masa mu manne masa mu lizimce shi mu riƙe shi hannu bibbiyu har lokacin da annabi musa zai dawo ba za mu taɓa rabuwa da wannan ba ina fata an gane ko na'am qala ya harun ma mana'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'an afa asaita amri qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraq فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي نعم annabi musa alaihi salam a sai shi ya dawo a fusace yadda ya kamata sosai a wata ayar ma fa'alƙal alwaha kawai allon da ya karɓo na shari'an allah yana zuwa sai ya jifa da shi saboda fushi bai ma san inda ya jefar da shi ba saboda yanda ya ga mutane mutanensa sun koma wa bauta wa ɗan maraƙi gunki gadan-gadan bai san lokacin da ya ji zafin abun ya jifa da wannan allon ba falamma sakata an musa ghadabu ko hmm. sai lokacin da fushin ya sauka ya sauka ya sauka ya dawo hayacinsa sai akhazal alwaha ya ɗauki allon ya neme shi ma wa fi nuskatiha a jikinta akwai rubutun da allah ubangiji ya bashi da shari'a da dokoki ƙalar daga zuwan shi ya ce ya harunu ya kai haruna ma mana aka izra aitahum dallo Allah tattabi'ani me ya hana lokacin da kaga sun sauya har sun kera ɗan maraƙin nan za su fara bauta masa me yasa baka zo ka bi ni ka zo ka same ni a inda nike ka kamun labari ba shi kuma lokacin da zai tafi ya ce annabi haruna ka zauna tare da mutanen nan ka lizimce su kada ka yadda ka bar su ka je nan da nan saboda kada su canja ya san mutanensa inda suke kada su canja amma yanzu kuma kana cewa me yasa da ya ga sun fara take-taken canjawa din, ya bar su ya bi shi ya je inda yake ya gaya masa eh ma aka me ya hana ka izra'aitahum dallu lokacin da ka ga suna kokarin sauyawa din sun canja suna dan caccanjawa Allah ni, me ya hana ka ka biyo ni ka bani labari ka ce mun ga abin da ke faruwa afa asaita amri kai ma ka saba wa umurnina kenan in sun sun saba mun kai ma ka saba mun kenan dukkan kun haɗu kun saba mun kenan ƙala sai ya ce masa yabna umma eh? ya kai ɗan babata wato su shaƙiƙai ne yadda zuwa waɗansu littattafai uwa ɗaya uba ɗaya annabi musa yake da haruna ɗin amma ya masa irin wannan kira ya kai ɗan mahaifiyata irin kira na tausayi ne na tausayi bai ce ya ahi ba ai in ya faɗi haka ma an san ɗan uwan shi ne ya ce yabna umma ya kai ɗan babata ummu babansu ɗaya babansu ɗaya domin lokacin annabi musa ya fusata ya rasa ya zaman ya fita daga hayacinsa ma sai ya zo ya kama gemun annabi harun dogo ne yana ta ja da gashin kanshi yana ta fisga yana ta fisga irin ya ruɗe ɗin nan kawai me yasa na barka ka bar su suka dawo haka me yasa baka ɗau mataki ba me yasa ka zo baka zo ka riske ni ba bayan kaga sun shiga wannan yanayin ya ce ya kai ɗan ɗan uwana mahaifiyata la ta a bi lihiyati wala bi ra'asi ya ce don Allah ka sake mun gemuna da gashin kaina ka daina fisgana irin haka dalilin da ya sa ban biyo ka ba inni khashitu na tsorata ne an taƙula farrata baina bani isra'ila karka ce ka sanya ni in zauna tare da su in sa musu ido in luzimce su yanzu na tashi na biyo ka to gashi nan sun canja karka zarge ni ka ce ai lokacin da na bar su ne suka canja da ina tare da sun da ba su canja ba shi ma da na yi laifi to wannan shi yasa ni dai na lizimce su na ta fama da su na ta fama da su na ta fama da su da barin su na yi din kowa ya tarwatse ba mai musu nasiyan kowa ya kama gaban shi to an taƙula da sai ka ce na ne he ka ce farrakta baina bani isra'ila kai ne dalilin rarrabuwan banu isra'ila ai na ce kar ka matsa kusa da su me yasa ka matsa na ce ka biyo ni to yanzu da ban biyo ka din ba kuma ka ce kada me yasa ban biyo ka ba to tsoron da na yi kenan walantar tarqub qawli ko ba za ka taɓa yadda da magana ta ba a lokaci ba za ka taɓa yadda da magana domin maganan ka ta farko un zauna tare da su kar un matsa un bar su un lizimce su un sa musu ido un rika musu wa'azi sannan yanzu idan ka ce in bar su me yasa ban bar su na biyo ba kwana nawa zai yi kafin un iso inda kake maybe ma mu damu samu kowa ya tarwatse wannan ya tafi wannan su yi nan ba za mu ma same su a nan a haɗin ba ni hikima ta kenan na ga gara ina cikin su din to ya ce to kai naji naji dalilinka naji dalilinka Allah ka gafarta mun ni da ɗan uwana Harun annabi Musa ya neman masa gafara sai aka juya kan shi wanda ya kera gunkin waye kenan Musa Samiri kala sai annabi Musa ya juya kan shi ya ce to fama khatubuka ya Samiri Samiri kai kuma wani bayani za ka yi ina son kunji bayani da dalilai da hujjoji na kera wannan ɗan marakin da kuma ziga mutane su yi wa annabi haruna tawaye su koma bautawa ina sauraron bayani da hujja daga gare ka ƙala he musa samur ya ce eh basirtu bi malam ya bihi ni na ga abin da wani bai gani ba lokacin da ake a cikin kogin nan ake tsallakawa din muna cikin ruwan nan muna tsallakawa na ga mala'ika jibrilu akan doki kuma na ga inda dokin nashi ya taka sai na ɗebi yashin wajen ƙasan wajen faƙabattu ƙabzatan min afarin rasuli sai na ɗebi damƙa ɗaya daga wato footstep shine afar menene zan kira shi sawu yawa ƙasan sawun dokin ar-rasul shine na jibrilu wanda Allah ya aiko shi ya halakar da su fir'auna din na gan shi inda ya gilma haka da dokin shi yana kan doki sai na ɗebe ƙasan sawun dokin fanabastuha da shi ƙasan na zuba a cikin wannan narkakken zinarin lokacin da ake narkar da zinarin sai na zuba wannan ƙasan yawa. domin ya mu nemi albarka wai albarka eh, saboda lokacin da na ga jibrilu ba wanda ya gan shi amma ni Allah ya nuna mun shi eh, amma gaskiya ni ban da wata hujja da zan ja maka wa kadhalika sawwalat li nafsi haka nan zuciyata ya raya mun kawai unyi kawai yawa haka zuciya na ya raya mun unyi kuma na yi saboda haka babu wata hujja da zan ce maka gashi gashi gashi son zuciya na ne haka na ji abun ya mun zuciya ta raya mun na yi kawai ina fata an gane ko ƙala قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا نعم annabi musa ƙala ya ce ya ce wa wa ya ce wa samiri musa samiri ya ce to fazhab jeka jeka jeka na maka baki irin ya je an tsine masa jeka Allah zai saukar maka da wani irin bala'i da wata irin cuta da wani irin ciwo wanda ciwon nan idan ya zo ya mamaye jikinka duk wanda ya taso zai zo wajenka ya kawo maka taimako sai ka mai da shi ka ce kada ka zo kusa da ni ni dai kar a taɓa ni gashi yana bukatan taimako in an taso din sai rika ihu wai ka koma kar ka taɓa shi ya ce irin azabar da za a maka kenan izab je ka kawai fa inna laka fil hayati ka je an ɗora maka wata irin ukuba da azaba da bala'i da ciwo wanda throughout gaba ɗaya rayuwanka an ta ƙula lami sasa duk inda ka ji motsi ka ce lami sasa ni kar a taɓa ni kar a zo kusa da ni kar a taɓa ni to jikin shi ya fidda wani irin gyambo waɗansu irin ƙuraraji wani irin ciwo mai fidda ɗiwa jikin sai tsiyayo da ɗiwa yake idon shi ma gaba ɗaya sun makance da ya ji motsin wanda zai ka mai taimako to sai ya rika ce lami sasa kar wani ya taba ni ku koma kar wani ya taba ni to ko motsin dan wani abu ya ji kawai dan bera firhe ce kar a zo kusa da ni ya dauka mutum ne don baya magani to a haka ya tafi shi kadai a saharan nan ya tafi a ɗimauce a dajin nan ya ɓace ya je ya mutu a cikin sahara duk inda wani bawan Allah ya hango shi ya ce ah ga wani bawan Allah can ai yana buƙatar taimako me ya same shi mu je mu daga can in ya ji motsi sai ya rika ihu kar a taba ni kar a zo kusa da ni la misasa ai la ya massuni ahad kar wani ya taba ni kaga ai bala'i yayi bala'i mm-hmm. ai maran lafiya ne mai wanda yake fama da ciwo ne yake buƙatar me taimako shi ko ba wanda ya tsana irin mai kawo masa ɗaukin da taimakon la misas to wannan abin da aka ɗora mai kenan haka ya makance ya tafi stranded a cikin sahara ya ɓace ya mutu gawan shi ta ɓace a cikin sahara ya mutu can sannan wannan na duniya ne fa kenan lamisasa abinda aka ɗora masa a duniya kenan wannan bala'in sannan kuma ya huta a'a wa inna laka maw'idan sannan akwai wani alkawari da Allah ya maka na wutan jahannama da zaka gamu da shi gobe kiyama wanda ya fi wannan laluran da aka ɗora maka ta duniya tsanani da azaba lam tukhlafa ba za a taɓa saɓa wannan alkawarin ba Eh Allah ne maka alkawarin wutan jahannama ko babu saɓawa za ka gamu da ita yawa ka ɗanɗana na rayuwar duniya a nan ka je lahira kuma wanda ya fi wannan yana jiranka sannan ya ce masa wanzur ila ilahika kalli wannan ɗan maraƙin Allah naka da ka ƙera tsaya ka gane wa idon ka ƙarara za mu ƙona shi ƙurmus ya zaman toka. allazi zalta alaihi akifan wanda ka ɓata rayuwanka kana bauta masa to lanu nahu, za mu ƙona shi ya ƙone ƙurmus ya zaman totoka thumma lanansifannahu sannan mu ɗauki tokan kuma mu je mu murza tokan mu sheƙar da ita fil yammi a cikin teku nasafan shekarwa inda ma ba za a gama alamanta ba ya zamanto toka kuma an shekar da shi a cikin teku ya bi ruwa haka za mu yi da wannan allan naka da ka tsaya kana ta bautawa sai ya komo kan mutane mabiyan nan ya ce kayi ku kuma innama ilahukumullahu ina ƙara nanata muku da tabbatar muku da cewa abin bautanku shine Allahu shine Allah nan da lailaha ilaha ko kun san a can da yace annabi Musa ya je za su gane ce innani ana Allahu la illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikiri. to ya dada nanata musu ina ƙara nanata muku ku ina ƙara jaddada muku wanda ilimin Allah da sanin Allah ya yalwaci ko'ina ba abin da za ku ɓuya ku yi shi face sai yana sane da ku yana sane da wajen da kuke yi yana sane da ranan da kuka yi wannan abun ilimin shi ba inda za ka ɓuya ka tsiran masa wannan shine Allahnku ina fata an gane ko ya ƙara jaddada musu wannan tauhidin ya jaddada musu wancan aƙidar kuma ya raba su da shirkan ya ƙona abin bautan nasu ya shekar da shi wancan kuma aka saukar mai da bala'i shi ma ya kama gaban shi ya shiga sahara ya halaka can ya mutu kaman ya mutu ya zamanto mushe tsuntsaye da angulaye suka gama da shi can ina fata an gane ko Allah ce kazalika to ya Muhammad yanzu an dakan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin annabi ne aka kissanta masa wannan kissan yanda wani annabi irin shi ya yi fama da wani mugun mutum jabberin mutum fir'auna ga yanda ta kaya ga yanda ta kaya ga yanda aka buga shekara da shekaru ana yanka ‘ya'yansu ana kaskantar da su amma daga ƙarshe mumunan ne suka ci nasara kafuran ne suka halaka to akan kawo annabi irin wannan kissoshin ne domin ya riƙa samun sauƙi idan ya confronting irin waɗannan kafiran zamaninsa sai ya ga ai ga wani annabi ma ya buga da irin waɗannan a can baya shi ma ai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yace wa Abu Jahal ya ce fir'aunu hazihil umma yace fir'aunan al'umma ta fir'aunan zamani na shine Abu Jahal to sai aka buga masa ga wani fir'auna can na zamanin annabi Musa yanda aka kaya da shi amma daga ƙarshe an ci nasara to kai ma kai ta kwafsawa da naka ɗin kana buga da su ina tabbatar maka kai ma Muhammad ƙarshen ta kai ne da mabiyanka da nasara kuma waɗannan su ma sai sun halaka wancan a ruwa ya halaka wannan kuma a hannun sahabai Abu Jahal ya halaka a Badar duk dai makiya dai sun tafi an gama da su ko ba haka ba Allah ya ce to haka nan ya Muhammad na kussu alaika muke ka maka kissoshi muke kissanta maka min anba'i na irin labarun maƙar sabaka irin magabatanka can mu kawo maka ƙisoshinsu yadda annabawa da manzanninsu suka yi maya su ma da kafuransu irin wanda kai ma kake yi nasu ma watakila ya fi naka ma wa kad naka min ladunna zikiran saboda haka ya muhammadu wannan ƙur'anin mun baka abin wa'azi abin tunatarwa abin gargaɗi ka riƙe shi hannu bibbiyu ka ci gaba da yi wa mutane gargaɗi ka ci gaba da yi wa mutane wa'azi ka ci gaba da faɗatar da mutane ka riƙe shi bibbiyu hannu bibbiyu alƙur'anin nan na'am من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mun baka wa qad atainaka min ladunna zikra ga alƙur'anin nan mun baka ya muhammad zikira shine alƙur'ani inna na hannu na zalla zikira wa inna lahu la hafizu mu muka saukar da wannan alƙur'ani abun wa'azi abun gargaɗi hmm? kuma mu ne za mu kare shi in ji Allah saboda haka ya Muhammad kad ataina na kamin ladunna zikira ga ƙur'anin nan mun baka daga gare mu ka riƙe shi hannu bibbiyu ku yi aiki da shi ku bi dokokin alkur'ani abunda ya hane ku ku hannu abunda ya umurce ku ku aikata shi kada ku yi wasa da shi shine tsiranku da jin daɗinku a nan duniya shine tsiranku da jin daɗinku a gobe ƙiyama. man a'rada anhu wallahi duk mutumin da ya kafurce ma wannan alƙur'anin ya juya masa baya ya take ƙur'anin nan ya take dokokin alƙur'ani ya haramta halal ɗin alƙur'ani abinda ƙur'ani ya haramta ya halatta shi fa innahu yahmilu yau malkiyameti wizran wannan lalle zai zo da zunubi mai nauyi mai girma a gobe kiyama duk wanda ya je wa Allah yana kafuri, yana mai juyawa alkur'ani nan baya a ta da kai gobe kiyama ka yi rejectin ƙur'ani ka yi denying ɗin shi ka ƙi aiki da shi a kan kai ba ka yi imani da shi ba ka je wa Allah a mushiriki ka je masa a kafuri, ka je masa a munafiki Allah ce lalle ka je alkiyama da lada da zunubi mai girman gaske wizran zunubi mai girman gaske wanda sakamakon shi wutan jahannama ne kai tsaye wutan in an shiga za a fita sai Allah ce khalidina fihi duk wanda ya shiga wutan nan zai dawwama a cikin ta, har abadan abadan babu ranan da zai fita daga wutan nan sakamakon ya je wa Allah a kafiri ya je wa Allah a mushiriki ya je wa Allah a munafiki munafiki kan shine fiddarakil asfali minan nari yana can karkashi ma kafirai ma sama da su suke a cikin wutan Allah ya ce wa sa'alahum yawmal qiyamati himlan kai duk wanda ya je wa Allah gobe kiyama da zunubi irin na kafurci da na shirka to lallai zunubi ya munana lodi ya munana dakon da ya yi wa kansa na zuwa alkiyama da shirka da zunuban shirka kai dako ya munana lodi ya munana in ji Allah subhanahu ta'ala yaushe ne ranar tashin kiyaman ya take farawa alkiyaman mai yunfahu fi suri ita alkiyaman za ta fara ne daga lokacin da aka fara busa a cikin ƙaho za a busa ƙaho ƙahon malamai suna cewa kaman bigul yake irin wannan bigul wanda yake mai katon faɗin kai din nan lankwasashe wanda ya lankwashe haka wanda sojoji ke hurawa wanda yake kamar yake da hannu haka ana hura shi haka za a ga irin police band din nan ko yan band din nan suna rike irin shi mai kara haka aka ce duk wani abin da ake hurawa yana za ka ga yana ɗan ba da ma'ana yanzu idan sojoji suna hura na parade an sani in suna hura irin na girma ko salud wa shugaban ƙasa an sani duk yana ba da ma'ana to amma abin da wannan ƙahon da za a hura a gobe kiyaman wai yana ce ya ayyuhal ajisadul mayyitatul baliya inna laha ya amurukum an taqumu ya ku jikkunan da suka mutu suka rididdige suka tsofe Allah ya umurce ku ku tattaru ku tashi yanda ma'anan hurawan yake kenan he kaga kawai nan take kawai umurnin Allah ya tabbata kawai innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa idza qada amran fa ma yaqulu lahu kun fayakun nan take kaga kawai kasusuwa da jikin mutum ya abin nan ya haɗu kai kaga mutum ya tashi pigigi kawai yana kallo yau mai yunfahu fi suri Allah ce ranar da za a yi busa a cikin wannan kahon. wa nahshurul mujrimina to wannan busa na biyu kenan busa na farko busa kaho na farko duk wani abu mai rai zai mutu ne hatta kiyashi a bango ko ƙwaro za ka ga sun kakkaɓo kawai sun mutu yadda za ka ga an fesa musu shelters ko kuma wani antiseptic abin nan a magani haka yadda ake yi kaga duk sun kakkaɓo sun zube kawai busa na farko kenan ba wanda zai rage a raye an ce har mala'ikan da ya busa ƙahon ma ya mutu so lokacin duniya za ta zauna shekaru arba'in ba wani abu mai motsi kawai da za ka ji ya motsi ko ya gilma sai Allah da zatinsa ne kawai su ne kaɗai na kaɗaita sai an shekara arba'in busa na biyun shine na tashi daga kabarin. can komai ya mutu ya kakkaɓe ya mutu ya zauna shekara arba'in ya tsofe ya rididdige gaba ɗaya zama ƙasa sai Allah ya tada mala'ikan busa ƙahon shine za Allah zai fara tayarwa bayan an shekara arba'in sai ya umurce shi ya busa busa na biyu kuma shine wannan yawma yunfaku fi suri fata'atuna afwajan wa futihati sama'u fakanat abwaban wa suyiratil jibalu fakanat saraba wannan shine busa na biyu wa nahshurul mujrimina za mu tada kafirai al mujrimun criminals na ranar tashin kiyama su ne kafirai za mu tada su mushrikai kafirai munafukai duk waɗannan group ɗin za mu tada su yauma idin a wannan ranan daga kaburburansu zurkan za ka ga fuskokinsu sun rine sun yi baƙi kirin kuma baƙin ma ya koma bulu shine azrak azrak shine abu color blue haka ina fata an gane ko to haka zaka ga fuskokin kafurai waɗannan da suka je wa Allah gobe kiyama a matsayin kafurai za a tada su ka ga fuskokin su cikin damuwa babu sheƙi babu kyalle babu ni'ima babu abin nan kawai sun yi baƙi ƙirin baƙin ya koma har bulu bulu bulu ya ake kira bulu da hausa na shudi kore <laughs> ina a nan kan na fi kama eh. ina jin shudi ne shudi ne eh shudi ne yawa zai koma shudi shudi ina fata an gane ko yawa zai koma shudi yawa to yellow fa ruwan kwai ko ba haka ba yawa to za ka ga an san fari baki ja kore rawaya min in an zo wani ce blue in an zo wani a ce yellow su ma a dawo da a dawo na hausa to haka za ka ga fuskokin kafirai ma malam babu alaman haske babu alaman annuri bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi mene da kaga su ka san an tashi cikin damuwa kawai Allah rufa mana asiri ya ta khafa tuna bainahum sai ta ji suna tsegunta wa juna su kafiran suna magana ƙasa kasa ƙasa ƙasa ƙasa suna ce ƙa ah, kiyama fa har ta zo fa ha kiyama har ta zo fa illa bistum illa ashara ina ganin fa kwana goma muka yi fa a kaburburan nan eh daga lokacin da muke ce kiyaman ba za ta zo ba muka mutu dai mu muna gani kwana goma muka yi Allah ce na hannu mun fi su jin abin da suke faɗa wai an yi ƙasa ƙasa da murya ka san criminal in an ta da shi to ya ne kana gani akwai fita kuwa akwai tsira kuwa ya rika dan tsegumi ana kasa kasa da murya Allah ce na fi ku sanin abin da suke faɗa na ji su na hannu a'lamu bima yaquluna mun fi su sanin abin da suke faɗa ko da yake akwai cikin su wanda dan yi adalci adalci idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawman wani da ya fi su sanin abin da ke faruwa yace ai yini ɗaya muka yi anan yini ɗaya to duk dan duk mutum duk wanda za a tada a gobe kiyama ko da ya yi shekaru miliyan ne a kwanci a ƙasa ran da aka tada shi sai ya ce yini ɗaya ko rabin yini yini ɗaya ko rabin ko rabin yini haka ba mai wuce ɗaya ba mai wuce ɗaya shi yasa Allah ce innahum yarawnahu ba'idan wa rahu qariban lokacin da ake wa kafiri wa'azi yana ganin alkiyaman ba za ta matsaya ma babu labari ne kawai alhalin Allah yana ina ganin ta dab da su fa dab da su yanda ka san ka dan kwanta kana ɗan bacci ya ɗan ɗauke ka baccin he ji an ta da kai tashi to wallahi haka tsakanin zama a kabari da tashin kiyama tuni he ka ji yaushe ka shiga kabarin yaushe kuma ka tashi har alkiyaman ta zo hmm? illa bistum illa yauman eh, duk inda suka zauna sai Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna duk wanda ka tada shi sai ya nuna yini ɗaya ya yi ai da safe ne ƙarfe shida muka shiga nan ga shida na yamma an tada mu to wannan ya faɗi mawai lokaci mai tsawo kenan amma au ba'da yaumin ko rabin yinin ne ai daga shida ne na safe zuwa sha biyu ga har mun tashi to duk daɗewan mutum a kabari haka zai ce bai wuce cewa yini ya yi ko kuma rabin yini subhanallah ina fata an gane ko sai na gaba ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتقى يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم الله ce wa yas'alunaka anil jibali Kafurai za su zo su tambaye ka game da duwatsu mun ji yan adam in sun mutu su za a tada su ranar tashin kiyama su kuma waɗannan manya-manyan duwatsun da muke gani su kuma ya za su kasance a gobe ƙiyaman. sai Allah ya ce masa ga amsan da za ka ba su faƙul ka ce musu in sun maka wannan fatawan ha rabbi nasfan ubangiji na zai dandake su ya fatattaka su ya ninnike su su zamanto kamar yashi kawai kamar gari da ka sani ake nikawa a injin haka waɗannan manya-manyan duwatsun za su zamanto a ranar tashin kiyama Allah zai dandake su su zamanto gari sun yansifu nasfan sai Allah ya shekar da su ya baza su a doron ƙasa suna tafiya kamar yadda iska ke kaɗa ƙura haka in mota tana tafiya a titi wanda ba kwalta yadda kake ganin ƙura take tafiya haka duk duwatsun nan za su zamanto su tafi kawai kowane dutse zai bar muhallinsa bayan an niƙe shi an dandake shi yanzu ku duba dutse a yadda yake very solid ya fi ɗan adam kashewa da ƙarfi ya dandake saboda ranar tashin kiyama ya kake ganin ɗan adam wanda yake an yi shi da tsoka ya kake ganin zai ɗauki wannan yanayin a wannan rana ya kake gani zai kasance dole ya ɗime ya ɗimauce ya fita haicinsa wataran nasa sukara kawai wa mahun bi Ka ga mutane suna layi kawai suna abin nan kamar wanda suka sha giya alhalin ba giya suka sha ba hmm? abin da ya dandake duwatsu ya kake zaton zuciyar dan adam zai yi a wannan rana? abun na bala'i na tsoro ne shi yasa Allah ce za ka ga ido sun bulluko kawai fatan ta, ta kasa rufe su don tsoro kawai Allah rufa mana asiri ya samu je a sa'a fa yadharuha zai bar doron ƙasan nan kuma ƙa'an safsafan za ka ga Allah ya yi levelin doron ƙasan nan gaba ɗaya kawai yana sheƙi an yi levelin ɗin ko'ina an daɓe shi la tara ha'i wajen ba za ka taɓa ganin wani kwari ɗan kwari haka kamar galop a ce inda titi ya fashe ɗan rami haka ba ba za ka taɓa gani a wannan ranar ba wala amtan ba ka gani wani gu da ya ɗan yi ɗan tudu haka wani abu kawai kamar girman wannan ɗan abun a ce gashi ya bulluko daga sama saman ƙasa a komai level za ka gan shi yadda nan yake kawai yadda ake tiles a ɗaki haka za ka ga duk duniyan ta kasance ba ɗan rami ba ɗan tudu haka daidai da girman mantaleta ka ga wani gu ya ɗan bulluko haka babu inji Allah ko ina ya zama to flat kawai ba bishiya babu komai ba gidaje ba duwatsu babu komai kawai da ka tsaya sai iya inda idonka ya hango kawai in ji Allah yawma izin, a wannan ranar za ka ga mutane da suka fito daga kaburbura bayan sun tashi ya yattabi'una da'iya la'i wajalahu to ka tashi figigi a kabari kawai ka san da makabartan ka bala kake dan aka binne ka ka san nan akwai rafi can akwai duwatsu nan akwai gidaje nan akwai wata katanga can akwai kaza can to gaba ɗaya ka tashi ko ina flat kamar yadda za a yi tiles kawai haka duniyar ta koma to ina za ka ta ma ina za ka ta mu yi haka ne ko mu yi haka ko mu yi haka ko mu yi haka ta ina za mu yi shi ne sai Allah ya sa wata murya ta rika kiran su su rika jin kiran wata murya kawai ku zo ta nan ku biyo ni ku yo nan shine yauma maizin a wannan ranan tabi'una da'iya za su rika bin wani mai kira su ji wata murya tana kiransu tana su kawai muryan suke bi kaga ana bin muryan kawai hey, ba ka jin surutu ko daga murya sai dai ka ji taku kafa cap cap cap cap cap cap cap cap ana tafiya kawai ba riga ba takalmi ba wando ba komai a jikin mutum ana tafiya tsiraran haihuwar uwan mutum kawai ana bin ta inda muryan nan take in ta nan abita in ta nan abita kawai muryan tana guiding nasu tana leading ɗinsu inda za a je a yi hisabi nan za a bi inda ba muryan ba da ya seta mutane gaba ɗaya ya mai da su direction guda ɗaya da kowa iya tashi tarwatsewa zai yi wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan kawai Allah na tuba astaghfirullah jirgi ne ya nitsa a teku kawai kuka fito ana iyo nan teku ne nan teku ka san inda za ka yi wannan kaga in ya fita ya kama nan wata ilan ta nan zai tsira to amma sai Allah ya sa wata murya tana kiransu tana leading din su subhanallah la'i iwaja lahu babu babu kwana muryan kawai ake bi wa khasha'atil aswatu zaka ji muryoyin mutane muryan mutane sun shuru lirrahmani ko ya tsorata kawai ya miƙa wuya ya sun kuyar da kai ga Allah kawai falatas ma'u illa hamsan in ma za ka ji magana sai dai ka ji ana tsaye gumi ba yusuf ya ne ya kiyama fa ta tsaya kiyamar kenan to ya ya za ta sai dai ka ji kawai ba surutu hayaniya irin na kasuwa ka ji rututututu ana babu kowa ya karayo da muryansa ya karayo ya sunkuyar da kanshi ya yi walu'u wa Allah falatas mau illa hamsan ba za ka taɓa jin surutu ba sai dai tsegumi to nan za mu tsaya za a nuna mana a ranan kuma ba wanda zai iya ceton wani za mu tashi a kan ceto ina fa ai wannan yanayin wanda yake buƙatan ceto ne ko mm. to za mu ji ya za a yi a gobe kiyaman kana da wani da zai cece ka eh akwai wani iri ne shi Eh, na gaskiyan ko ba na gaskiya ba ne shafa'atun musbatatun ko shafa'atun manfiyatun duka za mu ji su a gobe insha Allah tabaraka ta'ala Allah ubangi ya raya mu ya nuna mana gobe lami lafiya to bangaren tambayoyi ga su guda uku ai takaddu guda hudu na ga wata yelo kamar wanda na gani a can baya din zan zo kanta dai a yelo a dorawa eh, mai ruwan ɗorawa. assalamu alaikum Allah ya ƙara malam albarka amin don Allah malan ina da buƙatar addu'a a kan neman haƙƙi na a kotu gobe insha Allah Allah ubin ya fito maka da shi Allah ubin ya zamanto majibincin al'amuranka Allah kuma ya ba da sa'a ya sanya albarka a ciki assalamu alaikum takarta ta biyu wa rahmatullahi wa barkatu malam ina fata Allah ya ƙara maka basira kuma ya yi maka sakamako da aljannatul firdausi Allahumma amin addu'a ta yi Allah saka da alheri ina baran addu'a daga gare ka da kuma ‘yan uwa musulmi Allah ya yaye matsalolin rayuwa da nake ciki da sauran ‘yan uwa musulmi Allahumma amin Allah ya yaye kuma Allah sa ka fara ni Allah sa alheri mai yawa ya biyo bayan wannan jarabawa ah, bari in je ta uku ɗin nan assalamu alaikum rahmatullah mala Allah saka da alkhairi tambaya ta ita ce kamar haka guda biyu ya rubuto a sallan azahar ce raka'a biyu na rasa sai liman ya yi rafkannuwa ya ƙara raka'a biyu raka shida yayi ina fata da ma mu ba su bi shi ba yawa to malar raka'a biyun da na rasa sai na raba su ko kuwa ƙarin da liman yayi ya wadatar ta maybe ka shiga jam'i ne ko ka tarar da shi shi ɗaya ne wataƙila ko ka shiga jam'i he kaga yayi raka'an shi hudu cikakku ka bi shi ko ba haka ba ka bi shi baka san ashe an yi waɗansu biyun ba to wannan kai baka sani ba yanzu idan yazo zo zai yi ba'adi he ka bi shi a ba'adin shi shi kenan wannan shine abin da za ka yi sai tambaya ta biyu ya ce bismillah rahman rahim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ya malam wallahi idan ah, na tuna wannan ayar tana hana ni bacci mai daɗi lokuta da yawa malam wato ga fassaran ayar Allah ce wattaku yauman ya ku da ku ji tsoron wata rana turja'una fihi ila Allah wanda za a da ku a cikin wannan ranan wajen Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a sakanta ma kowace rai da abin da ta aikata wahum la yuzlamun Allah ce ba zan zalunci wani ba Mm. zalincin shine a ƙara maka laifufukan da baka yi ba a ƙara maka ko alherin da kai ladan da kai a rage maka wannan shine zalunci abin da kai na alheri cikakke za mu baka ba za mu rage ba sannan abin da kai marasa kyau daidai su za mu baka ba za mu ƙaro abin da baka yi ba mu ƙara ɗora maka wannan shine zaluncin da Allah ke cewa ba zai yi ba wannan shine ma'anar aya yace malam ba wata aya ce da ta dace kar a ji tsoron wannan ranan malam ko me ya zan yi na daina yawan tunata ta? malam tunatan yana da kyau yana da kyau eh, ka rika karanta ta ka rubuta ta a fefa kuma ka sa aljihu domin idan kana tunawa da ita wallahi za ta rage maka buri za ta rika seta ka za ta rika tattaka maka burki akan waɗansu abubuwa yana da kyau shi yasa Allah ya kawo ta ɗin Allah baya kawo abu sai da hikima yana da kyau kuma Allah ubangi ya ƙara maka imani na tsoron ayoyin Allah idan ka ji su domin Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya ce mumunai ne kawai waɗanda idan aka ambaci Allah aka karanta musu wata aya sai ka ji zukatansu sun kaɗu sun tsorata sun raurawa gaba ɗaya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan kuma aka karanta musu ay zadatum imanan sai imanin su ya ƙaru yanzu idan kun tuna da wannan ayar da kace tana firkidar da kai ta ya za a je ka cuci wani ta ya za a mutu je gidan giya ta ya za a je gidan karuwai ta ya za a je ya fashi ta ya za a je garkuwa ya kidnapping da mutane Taya za a yi ci haƙƙin mutane ya biya Taya za a yi Taya za a yi Taya za a yi eh? kuma zai rage maka buri sai na yi kaza sai na yi kaza sai na tara kaza ko ba a samu ba a ce ko ta hanyar haram ayan tana da kyau malam Allah yana da hikima da ya kawo ta gara tai tana maka tasiri wani yana karanta ta ma ba ta masa tasiri kamar ma babu ita to Allah ƙara maka tsoron Allah mu ma ya ƙara mana to ga wannan takardar assalamu alaikum malam game da lakanin da ka ba mu jiya na samun soyayya a'a a'a a'a malam duk nan shaidu ne malam kuma wa alkaitu alaika kwana rana karanta shi na ce maka wannan ayar da duk wanda suka yi makarantar allo suka yi gardanci da da shi ne za ka ba da kuɗi a ɗan kwafan maka a ce ga laƙani na soyayya ina ga maka abun da da yake faruwa a can duk 'yan makarantar allo sun san irin wannan su sannu ƙuri'uka falatan sa maganin ilimi su menene su men duk gasu nan amma ban ce maka ni na baka ka je ka yi ba mala yawa annabi ya riga ya baka duk wani al'amari da ka sa a gaba ka yi istikhara ka yi alwala ka yi raka'a biyu ka ba wa Allah zaɓi ga istiharan nan an santa a littattafan addu'o'i musamman ma hisnul muslim shi za ka yi kawai in alheri ne za ka ji ka natsu da shi in ba alheri ba ne za ka ji abun ya watse ko kai ka tsane shi ko a tsane ka ko kuma iyayenka su tsani abun ko wani nata ita wanda kake so su tsani abun ko dai wani abu ya zo dai ya shiga tsakani amma ni ban ba da wata lakani ba yau ne na bayar istikhara duk abin da ka ta san mai ka yi alwala in ji manzo Allah sallama ka yi raka'a biyu na istihara ka ba wa Allah zaɓi ka rika yi shi time to time wancan ina gaya maka lokacin da ake karatun allo babu gadda wanda ko wanda ya karatu na tsangaya da bai san wannan lakanin ba a da nike gaya maka na kawo ne a matsayin labari irin abubuwan da da suka faru a da amma ban ba da wani lakani ba kuma ba ban san da shi ba yawa ka fahimce ni da kyau ku ne shaidu ai Allahumma izzal islam al muslimin kaji wai za a jiƙa za a jiƙa mata ta sha ne ko ya ne eh wai uwar yar za a ba wai ita uwar yar ne ba ta sau. ita za a jiƙawa ba ma kai ka je ka jiƙa a kama ka dai ba ruwana Allahumma izzal islam al muslimin adilla shirka al mushrik